يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu thani umar a yau insha Allah ta'ala sha uku ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na ɗari uku da sha shida malam ya ce gazuwatu hunainin yaƙin hunainu ismul gazuwati wa zamanuha wa sababuha bayani akan sunan wannan yaƙi da lokacin da aka yi shi da abubuwan da suka jawo faruwarsa summiyat hadhihi al-ghazwa an ambaci wannan yaki ghazwatu hunayin da sunan yakin hunain summiyat hadhihi al-ghazwatu ghazwata hunayin an kirayu wannan yaki da sunan yakin hunayin. باسم المكان الذي وقعت فيه an kira yakin ne da sunan wajen da yakin ya afku a cikinsa wa huwa wadin baina makkata wa ta'if hunain wani kwari ne da ke tsakanin garin makka da ta'if ya bu'udu an makka nisansa daga makka 26 kilan kimanin kilo 26 eh, sharqan ta shiyar wato ainihin gabaci shiyar mahudar rana a nan wato ainihin hunain take wasumiyat kadhalika ghazwatu hawazin har wa yau kuma an ambaci wannan yaƙi na hunain da sunan yaƙin hawazin باسم القبيلة التي قادت القتال فيها an kira yakin an ce masa hawazin da sunan kabilar da ta jagoranci yakin a wannan kwari na hunain diddal musulmi na a matsayin kishiya ga musulmi abokan faɗan musulmi waƙad waƙa'at hadhihi al wannan yaƙi ya faru fi awa'il shahr shawwal a farkon watan shawwal watan sha watan goma kenan ko ama thamaniyatin min al-hijra a shekara ta takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqiba fathi makka bayan gama buɗe garin makka wa amma ha amma batun abin da ya jawo afkuwar yakin fa inna zalika al-fath al-azim hakika buɗi mai girma da aka samu fatha makka buɗin garin makka alladhi fatahahu Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam buɗin da Allah madaukaki yayi wa manzansa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa alal muslimina kuma yawa musulmi shi qad jaa darbatan mubaghata ya zo a matsayin wani duka na bazata fuji'at fihi alqaba'ilu waɗanda aka shammaci ƙabilu wanda aka shammaci ƙabilu da shi almujawira wanda suke da makotaka da wato ainihin garin makka wahiya tara ƙuraishan ƙabilun da suke makotaka da wato ainihin garin makka ƙuraishawa ana bangar abin da ya shafi ƙabila mafi girma a cikinsa waɗannan ƙabilu suna ganin ƙuraishawa sallimu suna masu miƙa kai wata taslimu kuma sun bi ba yadda suka iya sun yadda musulunci za su wa asimatu shirki tanhazim ƙabilun da ke gefen wato makka gefen ƙuraishawa sun ga wato headquarter ko ka ce an ce capital ana cewa Eh, da inda aka samu wato gari capital ɗinsa ake cewa ko state abin nan babban birni yawwa to asimatu shirki wato babban birnin shirka tanhazimu ya wato ainihin kare ya rushe falam kulle litilkal qaba'il buddun sai zama babu wato wato makawa ga waɗannan ƙabilu illa an tantahi إلى man tahat ilaihi قريش face cewa su ma za su tike ga inda quraishawa suka kai mana yadda quraishawa suka ruguje suka rushe duk karfin da suke da shi wasu su ma da suke makotaka da su haka shi za ta faru da su illa anna ba'd tilkal qaba'id sai dai wasu daga cikin irin waɗannan ƙabilu da ke makotaka da garin wato anin makka da kuma ƙuraishawa almagrura wanda suka rudu da kawunansu almutaghatrisa wanda kuma wato anin suke jin kansu suna ji da kansu lam taqtani bi zalika su ba su gamsu da cewar irin abin da ya samu shawa zai same su ba ba su gamsu da cewar dan an buɗe garin maka shekin da su ma an ci su da yaƙi ba me yasa ba su gamsu ba li hikmatin min Allah al-hakim al-khabir saboda hikima ta musamman daga Allah wanda yake wato mai cikakkiyar hikima wanda yake masanin kwakwaf game da al'amura wa fi ha cikin wato 'yan gaba-gaban ƙabilun da suke jin kansu kuma suka rudu da kansu hawazin akwai ƙabilar hawazin wa da kuma ƙabilar thaqib waman tabi'ahum da waɗanda suke raka su suke biye musu baya min alqaba'il al-ukhra daga sauran ƙabilu abaw ko abawa waɗannan ƙabilun guda biyu sun ki ko ka ce abaw da waɗannan ƙabilun guda biyu da wanda suke mara musu bayan sun ki an yakhba'u su wato risna wa yadkhulu fi ma dakhala fihi ghayruhum su shiga cikin musulunci kamar yadda wasu su suka shiga cikinsa fashtama'u ala malik ibn auf an-nadri sai suka haɗu akan shugabancin malik dan auf an-nadri sayyidu hawazin shugaban kabilar hawazin wa azamu ala qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suka himmatu suka yi niya. akan yaƙar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal musulmi da kuma yaƙar musulmi sayyidu hawazin qa'idul mushrikin bayani kan wato shugaban kabilar hawazin jagoran mashirikai malik ibn malik auf malik dan auf wa durai ibn simma da kuma duraid dan simma لما عزبت هوازن ومن تبعها على الخروج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين yayin da ƙabilar hawazin ta himmatu ta yi aniya ita da waɗanda suke biye da ita suka mara mata baya akan fita zuwa gurin yaƙar manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi amarahum qa'iduhum jagoran su sai ya umarce su waye shi Malik shine Malik dan au. an yasiru wa mahum amwaluhum wa nisa'uhum wa abna'uhum yace za a fita a fita kwai da kwarkwata su tafi gaba daya da dukiyoyinsu da matayensu da ƴaƴayensu wasaru hatta nazalu bi awqas suka tafi har sai da suka je gurin da ake cewa awqas mawdi'un qaribun min hunain wanda shi wannan autas guri ne da yake kusa da wato ainihin wannan kwari na hunain wa kana fil nasi duraid bin samma a cikin wato mutanen da suka zo akwai wannan duraid dan simma min jusham daga kabilar jusham rajulun kabiru sinni shi wannan durait mutum ne wanda yake ya tsufa yana da shekaru ma'ana mai yawan shekaru ne shine kabiru sin ai kathiru sin ina da yawan shekaru ya tsufa lam ya yabqa fihi illa ra'yuhu wa ma'rifatuhu bil harb a wannan lokacin babu abin da ya masa saura ya rage masa face kawai kaifin ra'ayi da yake da shi da kuma masaniya ta yaki amma in dai ayi da jiki ne shi tasa ta gama tasa ta ƙare amma dai ina da sanin dabarun yaƙi da kuma ra'ayi mai kaifi mai hange wa kana rajulan shuja'an ya kasance a baya da can kafin tsufa mutum ne kakkarfa jarimi mujarriban wanda yake da gogayya za ra'ayin mutum ne mai ra'ayi wa hikimatin da wato hikima falamma nazala yayin da ya sauka a inda ya sauka a wannan tafiya da suka yi a wannan guri da suka taru autas kusa da hunain qala bi ayi wadin antu saboda tsufa ya tsufa ba komai kake iya shaida ban ka tsufa ba sai ce ni a wani kwari ake ne a wani kwari kuke ne kuma kanin da aka to qalu bi autas suka ce muna kwarin muna wato daidai autas wajen kusa da kwarin wato anin hunain Ƙala ni'ma majalul sai ce ma dalla da fagen da dawakai za su yaƙi wajen yaƙi yayi kun iya zaɓe. la haznun baris ba tudu ne mai duwatsu wala sahalun dahis ba kuma jigawa bace mai riƙe dawakai ko ƙafafu mala ya ce wal hazn abdars fassarar la hazn kamar da ya gabata yanzu da muka karanto la haznun darasun darisun kai wannan maganar ita haznun darisun din almurtafi min al-ard gurin da yake ƙasa wacce take mai tudu zul hijara amma kuma tana da duwatsu saboda haka ba tudu bane mai duwatsu wasahal dahas in an ce wa guri sahal addahas ma lana min al-ard kasar da take da laushi wa lam yakun ramalan ba kuma yashi bane ita ake cewa jigawa ko ko to ko jigawa tarin yashi ne shi ne ɗin da na ce ba jigawa ba ce ba dutse ba ba tudun dutse ba ne sun maƙala sannan ya ce mali asma urga alba'ir ya nake jin kukan raƙuma ne Wani nuhaƙal hamir kuma nake jin kukan jakuna mai kawo jaki gurin yaƙi wa buka asagir ya nake jin kukan yara wa yu'aru sha kuma yana nake jin kukan awaki da tumaki yakin ku aka to aina malik yace ni ina malik na shugaban tafiyar nan qila hadha malik aka ce ga malik wa du'iya bi aka kiraye shi qala ya malik yace kai malik innaka qad asbahta ra'isa qaumika a halin da ake ciki yanzu kawaye gare kai ne shugaban al'umma ka kai ne shugaban jama'arka wa inna haza yawmun ka'inun lahu ma ba'adahu min al-ayyam ka sani ita wannan ranar da ake ciki rana ce da dukkan sauran ranakun da za su biyo bayanta 'yan rakiyar ne in an yi nasara to nasarar ce za ta biyo in an faɗi faɗuwar ce za ta biyo a sauran kwanakin saboda haka wannan ranar da muke ciki muhimmiyar rana ce mali asma ruga al-ba'ir ya naji ina jin kukan raƙuma wa nuhaqal hamir da kukan jakuna wa buka a da kukan yara wa yu'a sha? da kuma wato anin kukan awaki da tumaki ya haka walima me ya jawo qala malik sai shi wannan shugaba na ƙabilar hawazin malik ice sukto ma'an nasi abna'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum ice abin da yake akwai na taho ne da mutane tare da 'ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu jakuna a ɓangaren dukiyoyinsu ne tunda jaki ba zai maka yaƙi ba harka a aruga ana kai a yi baya a gaba ba na jaki ba ne kuma ba na yaro ba ne an to da shi yaƙi yana kuka saura ko na ɓangaren abin da ya shafi dukiya da 'ya'ya da mata na taho da su ne wato anin su zama tare da mu ƙala walima sai ce eh, me yasa aka yi haka ai tambayar nake me yasa ya maimaita masa ko me yasa haka ta faru قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله malahu. yace abin da ya sa na taho da su ina so bayan dukkan wani mutum mayaƙi in bi da iyalinsa da dokiyarsa da yuqatila dan ya kare su in ji cewar in fa ya bada kai bori ya hau to iyalansa da dokiyarsa ta tafi ciki ni dabara ta ke qala lahu durayd sai durayd yace da shi ra'iya ba'an wallah na rantse maka da Allah kai dan kiwon awaki da tumaki ne wa hal yaruddu almunhazim ce ka taba jin wanda aka ci da yaki ya kai ya kai farmaki ko kuma ya mai da martani ina ya zama da mai da martani a cinye shi a yaki wa hal yaruddu almunhazim shay' wanda aka ci da yaƙi kana jin yana wani mai da martanin wani abu innaha in kanat laka to barin gaya maka in wannan ranar taka ce kai ke da nasara lam yanfa'uka illa rajulun bi sayfihi wa rumhihi a dai wannan taron da ka taho da shi ba mai amfana ka sai namijin da yake da takobi ko kuma wato mashinsa su suke yaƙi waɗanda aka sani da yaƙi ba mata ba ba yara ba ba jakuna ba wa in kanat alayka in kuma wannan ranar ta zama kai zaka koka kai za a yi nasara a kanka fudhihta fi ahlika wa malika to za a tozarta ka a gaban iyalanka da dukiyarka ba ku daɗi ne da wannan ba ƴaƴanka matanka suna gani ana ta murmusa haka bai da sauki sun maƙala sannan ya ce ma fa'alat ka abun wa kilab ga wata tambayar ƙabilar ka'ab da kilab su kuma me suka yi me labarin su a wannan yakin da za a yi lam ya shahadaha ahadun sai suka ce masa ai ba ɗayan da ya zo daga cikinsu ‘yan ƙabilar ka'ab da kilab ba su halarci wannan yaki ba ƙala gabal haddu wal jiddu ice to masu kaifi da juriya an rasa su yaƙi ba masu juriya yaƙi ba masu kaifin yaƙi ma'ana da yaƙi nan namu ba jajirtattu a ciki laukana yau mu'ala'in wa rif'a ice da wannan wato ranar ranar ɗaukaka ce da yin sama a ce mu a ƙoli lamta taqib an wala kilab da baga ga kabilar ka'af da kilab sun ki zuwa ba Tunda ka gaba su zo ba akwai alamar tambaya walau wadittu annakum fa'altum ma fa'alta ko da na so abin da kuka aikata wanda kai ka jagoranci aikata shi ba an taho da iyali ba an taho da ƴaƴa wanda za su ƙara wa mutane ƙaimi a hasashen da ake to ai ko an yi haka tunda ba baki labba ka akwai sauran rana a kama ila an ƙala har dai ƙarshe ma ya ce ya malik kai malik innaka lam tasna bi taqdimi baydatin baydati bi taqdimi baydati hawazin ila nuhuril khayl shay'a kai bar ma an fito ga maka a fili karara ba fa abin da kai kai malik dan ka gabatar da wato ainihin kwaikwayen hawazin kun fito kwai da kwarkwata da ake cewa dan ka gabatar da kwaikwayen hawazin ɗaya da ake da su da jikoki gaban wato ainihin kiraza ko kuma ka ce wuyayen wato dawakai to wannan ba komai ba ne. dan doke zo a guje turmushe yaro ya bi ta kansa ba abu ne mai hala ya ban kaɗa mace ya yi ban kaɗa iska ba komai ne a gurin sa shi da wannan ba kai fa komai ba man daina na ma da farafe Irfahun ila mutamanni mutamanni ibladin in har sai an yakin nan da su ina ga ka ɗaga su zuwa ga wato wata makariya ta gari a kai su gurin da za a ce kamar wata gaba ce wani wato anin guri ne da yake da kamar tsaro a ce ka zo nan kamar ka tsira to a kai su can inda yake tudu su zama 'yan kallo yawwa wa uliya qaumihim a kai su can mafi kolin jama'arsu summa alqisaba sannan je ka haɗu da karkatattun da zaka ka haɗu da su ya anil musulmin ina nufin musulmai ala mutunil ku haɗu da su kuna kan dawakanku ka a sauka fa in kanat laka lahiqa bika man wara'ak in wannan ranar ta zama nasara gare ka ce to waɗanda suke bayanka matan can da 'ya'ya da aka kai can gefe guda sa zo su same ka a yi bikin tare a yi munnar wa in kanat alaika in kuwa nasara ta zama a kanka kai aka ta murmusa alfaka zalika kuma haka nake ga zai faru da kai wa kad da ahlaka to in haka ta faru kai dai ka tsara iyalanka so can su je ko kuta kuta kare a taƙaita matsalar iya kuma yaƙa 'ya'ya da mata kuma su tsira da dukiya wa malikun ko wa malaka dukiya kama kai ta tsira ƙala malikun za ka rubutun na iri ɗaya Ya eh, wa kad aharasta ahlaka wa malaka magana ta ƙare nan ka tsara wato iyalanka da dukiyarka ƙala malik malik shugaban hawazin sai ya ce wallahi la af'al na rantse maka da Allah ba zan yi abin da kace ba ai bai gama da dadi bane duk abin da ya faɗa da ya rusa abubuwan za su taimaka yakin ya ce ya ji babu su kaga ya sare ma gwiwa ya ce to ni ma ba zan yi abin da kace ba ba wani mata ko yara da za mu ɗauka maka wani guri yadda muka tota tara ka za mu tafi gaba innaka kad kaburta kai fa girma ya cin maka tsoho ne fa kai yanzu wa kabura aqluka hankalinka ma fa yanzu ya riga ya iska thumma qala sannan yace wallahi la tuqi'annani ya ashara hawazin na rantse muku da Allah ku kabila hawazin ko dai ku bi ni akan shugabancin da nake muku a yakin nan gaba ɗaya da kowa Aula attaki anna ala hadha sayfi hatta yakhruja min dhahri ko kuma in kifa ciki na akan takobin nan nawa har sai ya bullo ta bayana in ya so duk ma abin da zai faru ya faru ni je na tafi hadis tsaba arnanci wa kariha an yakuna li duraidin fiha dhikrun wa ra'ayi ya kyamaci ma a ce akwai wani ra'ayi ko wani ambato na shi wannan duraidu a cikin harkar yakin kaga ya share shi a gefe qalu ka suka ce mun bi ka ba za a fasa ba qala duraidun sai duraidu yace hada yawmun lam ashhadhu wa lam yafutni wannan rana rana ce ni dai da ban zo ta ba amma dai bata kubce min ba kuma kamar yana cewa ga na a cikin gurin amma na fita ba na tare da ku eh, ina nan dai amma ya bana nan ni dai da ba yadda na iya an riga an zo da ni amma dai da so da ne da ban ma zo ba so da haka wannan rana ce da bata kubce min ba kuma ban halarce ta ba ba da goyon bana za a yi ba kaga tun daga nan an fara baran bara لقد استحكم الكبر والغرور في سيد هوازن مالك بن عوف ruɗuwa da girman kai sun yi rinjaye sun ci ƙarfin shugaban ƙabila hawazin malik ɗan au. sadaka istahkama ghalaba eh, alkibru wal ka girman kai da ruduwa sun rinjaye shugaban ƙabila hawazin fa'aba an ya ƙubala nasihata durai. don haka ya ƙiya karɓi nasihar da durai yayi. arrajulul mujarrib mutumin da yake da gogayya li hikmatin min Allah khabir hakan ta faru ne saboda hikima daga Allah wanda yafi kowa sanin abin da ya dace wanda kuma yake masanin kwakwab fa waqa'a ma waqa'a sai abin da ya faru ya faru wa huwa masiru kulli batil wannan tace makomar dukkan wata barna wa ahlihi da ma'abotan barnat hatta wa in kana lahat lahum bariqatu nasrin wa ghalaba ko da kuwa walƙiyar nasara da rinjaye ta ɗan walƙa gare su ta ɗan ƙyalla sun ga alamu to ba inda za su lakin na la talba ba za a ɗau wani lokaci ba an tankali ba kaga kawai ta juye ta rikide an zama ba nasara ta zama ba nasara ba ce ba rinjaye ne ta zama aqibatan hamidatan lil mu'minin ta zama kyakkyawan ƙarshe abin yabo ga bayin Allah mu'minai wa hazimatan lil kafirin kuma kaza abin ya da ya juye ya zama wato karaya da rushewa irin ta yaƙi ga kafirai Allah ma haka yace walan yaj'al Allahu lil ala al mu'minina sabila Allah bai sanya wata kafa ta rinjaye ga kafirai ba akan mu'minai istidadul jayshayn lil harb shiri da tanadin waɗannan rundunoni guda biyu na al'ummar musulmi da kuma arna don kara yaƙi balaga adadu jaishil musulmi na tunai ashara alfi rajulin wato adadin al'ummar musulmi mayaƙa sun kai kimanin wato dubu goma sha biyu ithnai ashara alfi rajul dubu goma sha biyu asharatu alafin min alladhina kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dubu goma waɗanda suka fito ne asali tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi li fatki makkata dan bude garin makka wa alfain dubu biyu kuma da suka karu min ahli makka ƙari ne daga mutanen makka da suka miƙa wuya suka ba addinin musulunci وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرت الأسلمي حقيقة من ذن الله سلا دامش الله سبتها قريش يا أيك عبد الله دن أبي حدرت دن قبيل أسلم لاستقلاء خبر جيش هوازن دلك أن أسير رندنر واتو هوازن وأمره أن يدخل في الناس يا أمر جيش يقو قرن يغياش كتكين متاني fayaqihim ko fayaqimu fihim eh, fayaqimu fihim ya tsaya a cikin su hatta ya'lama ilmahum had ya san abin da suke kai na ilimi abin da suka tsara shirin da suke da shi ijiyo masa komai summa ya'tihi bi khabarihim bi khabarihim sanan yazo masa da labarin su cewa ai naje naji abin da suke tattauna kaza kaza kaza kaza kaza in ji bahaushe shi shigar burtu ko fanqala abi hadar radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu sai wato wannan sahabi abdullahi bin abi hadrat Allah maɗaukaki ya da shi ya tafi fadakala fihi ya shiga cikin wato kabila hawazin da wanda suke mara mata baya hatta sami'a a sai da ya ji abin da suke tattaunawa alima ma qad ajma'u alaihi min harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma san abin da suka haɗu a kai na cewar eh ba gudu ba da da baya sun yi azama sai sun yaƙi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sami min malik wa amri hawazin ya ji abin da ya ji game da malik da kuma al'amarin kabilar hawazin mahum alaihi na abin da suke kai ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan ya kamo hanya ya taho ya zo ya samu manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa akhbarahu khabarahu ila barta musu duk abin da suke ciki amma dai shu hawazin amma su wannan kabila ta hawazin rinduna ta mayakan hawazin faqad ba'atha qa'iduhum malik bin Aw. su ma ta bangaren su malik dan auf ya aika da uyunan 'yan sa ido da wato ainihin leƙen asiri min rijalihi ta ɓangaren mazajen da suke tare da shi na mayaƙa lima rifati ma inda musulmi na shi ma yana so ya san wani shiri musulmi suke da shi kaga kowanne a tsaye ki da ƙoƙarin haka sau da haka dole musulmi ya tsayu ya yi abin da ya kamace shi walakin nahum adu ilaihi bima yufzi'ul quluba amma su masu leƙen asirin da suka dace suka dawo masa da abin da ke firgita zuciya sun zo masa da labarin da yake birkita zukata wa yazidur ru'ba sun zo da labarin da yake ƙara tsoro a kan tsoron da ake da shi ja'uhu wa qad tafarraqat awsaluhum awfa sun zo masa duk gabban sun saki saboda tsoro to da ka gansu kansu cewar a razana suke suma wanda ya tafi da karsashi da kuzari ya da maka laƙoƙo kamar mace ai ka san cewar bai gano abin da za ka ji daɗi ba faƙala lahum sai ce da su wai ku, tur da ku ma sha'anuku wai me yake faruwa da ku qalu ra'ayna rijalan bidan ala khairi balaqin ai abin da yasa muka samu kanmu cikin yanayin da ka ganmu ne ra'ayna rijalan bayban wasu fararen mutane muka gani na daban ala khabari ala ala ala khairi balaqin akan mafi daraja da kyan wato anin dawakai mafi isar dawakan da za a ce a fita yaƙi da su in garman doki in garman doki a kansu muka gansu kuma wasu farare farin nasu ma da banki da sauran farin jama'a wallahi mata masakna an asabana mata wannan yasa kaga ba mu iya rike kanmu ba kaga abin da ya faru da mu dinnan kaga mu duk wani laƙoƙo da walakin na zalika lam yarudda malikan amma azama alai amma duk da wannan abin da aka zo ga masa hakan bai sa ya koma da baya kan abin da ya anya ba ma'ana bai rusuna ba hada min ajli bushran nasri wannan magaggauciyar wato albishir da nasara ne min Allah ta'ala daga Allah madaukaki li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin da ya tanada wa manzansa annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da kuma al'ummar musulmi id amaddahum biman yuqatilu ma'ahum min al mala'ika kasancewar Allah ya kare su ya karfafe su da waɗanda za su yaƙi tare da su daga cikin mala'iku fararen nan da aka gani akan dawakan nan in garman dawakai to ba wasu bane mala'iku ne za a irin yaƙin da zaka ji cha amma baka ga wanda ya cauda ba ku wa anzala ar-ru'ba fi qulubi a'da'ihi kuma Allah ya saukar da tsoro a zakatan wato makiyan manzo makiyan Allah makiyan musulmi inna Allah la yukhlifu wa'da Allah dai baya saba alƙawarinsa wala tuhzamu jundu kuma ba a wato tarwatsa a bazama a wato anincin yaƙi game da rundunarsa wala yusallimu ibadahu almu'min kuma bai ba da bayinsa muminai a ce an yi nasara a kansu an musu fata-fata wafi tariqihim yubashshiruhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin nasri wal ganima akan hanyar su ta tafiya gurin wannan yaƙi sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake musu albishir bin nasri da cewa za su ci nasara wal ganima kuma za su caɓa da samun ganima an sahli bin al-hanbaliya an karɓo daga sahal ɗan hanbaliya asalin sunan babansa arrabe sahal ɗan rabe hanbaliya mahaifiyarsa ce babarsa ce to ya shahara da ana gaya masa dan hanbaliya galibi idan ɗaya zama ɗan lelan uwa za ka sunan ma kuma da ita ake su. dan bulki kwamanda ko ai bulki ba namiji bane ko anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika wani mutum ya zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa qala lahu sai yace da shi inni talaqtu baina aydikum na wuce gabanku hatta talatu jabala kaza wa kaza har da na hau kan dutse kaza da dutse kaza fa iza ana bi hawazin sai na hangi kabila hawazin da za su kara yaƙi da ku an bakarati abiha sun fito kwansu da kwarkwatansu baki ɗayansu an bakarati abihim kai ko sun fito ga baki ɗayansu kwai da kwarkwata shi yake ce bakarati abi wa bi ni'amihim sun fito tare da dabbobinsu wa nisa'ihim hadda matayensu ijtama'u ila hunain sun haɗu a daidai gurin hunain fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya murmushi da jin wannan bayani wa ƙala ya kuma ce tilka ghanimatul muslimina gadan insha Allah ai wannan dawakan wannan dabbobin da ka gani da kaye kaye cika ganimar musulmi ce a gobe in Allah ya su eh. wani shine ganimar karatun mu a yau insha Allah can da ɗan tsawon mun shiga zai ɗaɗɗauke mu lokaci Salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa wala wa ba'd wanda yake cewa assalamu alaikum malam annabi Musa ya yi zamani da annabi Shu'aibu domin na ga wasu tafsiran suna nuna haka yaya gaskiyar abin take magana ta gaskiya annabi musa ba su zamani ɗaya da annabi shu'aibu cewar annabi musa da ya tafi zuwa wato ainihin garin madiyana ya tarar da wasu 'yan mata suna sha wato suke sun koma gefe guda sauran jama'a mazaje suna ƙoƙarin sha da dabbobinsu har yake tambaye su ko kuma ya kuka zama daban gefe guda suka ce ai ba ma iya shiga cikin maza mai kallabi tsakanin rauna don sha da dabbobin mu babanmu ya tsufa ba zai iya kiwon dabbobin ba sai muke a madadinsa kuma sai sauran jama'a sun gama sha da dabbobin su sun kauce sannan mu kuma saboda irin tarbiyyar da muka samu sai mu zo sha da dabbobin wannan abu sai yasa ya tausaya musu ya to bari musu gudun ma tunda shi namiji ne a namijin ma namiji ne maza maza ne saboda haka shi shi kadai shiga iwa tu'anin ɗebo ruwan da ya sha musu da dabbobinsu gudunmawa taimako don Allah wannan yasa labari ɗaya daga cikin sai ta gaya wa babansu ko su ka gaya wa babansu ai gashi abin da muka ci karo da shi yau kaga gashi mun dawo da wuri akan kari shi ma zai tambaya ya na gan ku yau da wuri inda ba su saba su ba sai kowa ya gama shayarwa su shayar sannan su tafi a ai mun ga wani mutumin kirki ne ƙarfa ma kuma amintacce dan amana ce ta sa mana irin wani abin kirki sau da mu shawarar mu inna khaira minista ajatar qawiyul an fafi alkhairin wanda za ka ɗauka a matsayin ɗan ƙodar wanda zai maka kiwon dabbobin nan ƙaƙƙarfa mai amana amintacce wanda yake da ƙarfi in zai yi a kira bayan allah nan idan mai kiwon dabbobin ka mu ma samu hutawa faja'at ihdahuma tamshi ala istiya qalat inna ko inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana daya ce ta zo a cikin kunya dama masu kunya ne tun suka kisi kallabi tsakanin rawana an san masu kunya babana yana kiran ka don ya saka maka ladan shayarwar da kai mana duk da kai don Allah shi dai na so yi sakayya wanda ya muku abin kirki ku yi masa tukuci ina son ya tukuci to tukuci shine yace zan aura masa ɗaya daga cikin 'ya'yan nan ya zaɓi wacce ta yi masa ko wacce aka dace ta ce ta zo daidai da shi to ita ce ladan sakayya su yi masa kuma kiwo nan gaba na shekara takwas ko goma amma dai abin da ya zaɓa ai sakayya ta yi ka baka iyali an gane ko tukwici ya yi to shi ne sai suke cewa dan an sun ji an ce da annabi musa ya je garin madiyana kuma an aiko annabi shu'aibu a madiyana to shi annabi shu'aibu ya ta zama har annabi musa ya zo ba haka bane shi sa malamai a wajen keke da keken tafsiri masu dun kwakwafi suka ce rajulun salihun ne wani mutumin kirki amma ba annabi shu'aib yawa da ma dai ce aka yi masu irin halayya da irin waɗanda annabi shu'aib suka tafi suka bar iyayensu da kakanninsu akan turba ta kwarai irin jikokin ga ga wani ma an samu yana nan akan shiryawar da suka yau to wannan ku ba amma ba annabi shu'aib ba ne akwai littafi abin nan kasa durusun fit tafsir darussa akan tafsiri akwai malamin da ya bayani filla filla akan wani abdulaziz sadahan cikin manya manya malaman ƙasar saudiya kasar na wajen guda ko sha uku ko ashirin da uku nasu ke bayani akan salo salo na abin da ya shafi kalmar tafsir din da da tafsiran da ya kamata ka duba da wanda ya kamata kan ma ka ba ta lokacin ka a kansu. haka yake irin wannan ba to a ciki ya kawo irin wannan bayanin banda shi ma ko su malaman da suka yi bayani irin wannan wani kuma yake cewa malam menene hukuncin yin sallah da kaya mai cross haramun ne yin sallah sanye da kayan da suke da cross saboda tuka da warware ne ka tana nuna cewar kana tare da cross kana goyon bayansa kana daga cikin masu yayata shi kuma ka tana nuna cewar ka kishiyanci haka za ka tone za a ɗauka kana cikinmu ko kuma ɓangaren su kake kaga za ka sa kanka alamar tambaya wannan ba daidai ba ne idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙi ci gaba da yin sallah da sutura da take da kawai layi layi zane ina ga kuma suke da kurosin da ya ce duk inda ga kurosin a lalata kurosancinsa a kawar da shi ka kai ka zama saba manzo kake shi ya ce a kawar ka kuma kana tabbatarwa ma a inda mafi daraja gurin da ya ce abu Allah kada a zo da abin da ya saba wa bin Allah ce ya wannan ba daidai bane haramun ne bai halatta ba wani kuma yake cewa tambaya ta ita ce ne mafita ta irin wannan musibu da suke faruwa gare mu saboda wasu malaman suna faɗin cewa wai alamun ƙarshen duniya ne kenan babu wata aya ko hadisi da Allah ya yi bayani na yadda za a tashi wato a samu mafita an fahimta akwai mafita cewar wannan ɗaya ce daga cikin alamomin tashin alkiyama baya nuna cewar ba mafita don an ce faruwar yaƙe-yaƙe da musibu game da al'ummar musulmi za su zama da dandazo da yawa da cincirundo amma yawan su kamar yawan sharan tsintsiyar da babu taron tsintsiyar da ba shara sun zama wato yawan su kamar wato sharar da kogi ya yayo ya zo ya zubar a gaba ana da yawa amma yawan bai da ma'ana akwai magana da take da hadisai da suka tabbatar da wannan amma hakan baya nuna cewar yanzu an kai gabar da lokacin da musulunci da musulmi ba za su yi wani yunkuri har su samar da wani abu na abin da manzo ya tafi ba su akai saboda ai ba akai har yanzu lokacin annabi ya faɗa mana cewar eh, yahudawa ko Allah ma gaya mana za su yi wato barna a ban ƙasa amma kuma ko lokacin da manzo yake cewa za a fafata a yi nasara a yi rinjaye a kansu tsakanin da musulmi har su rika ɓuya a ƙarƙashin bishiya bishiya na cewa ku zo ga wani bayahude nan ya laɓe bayana ai ba a zo lokacin ko kaga dai akwai damar da musulunci zai ɗaga musulmi za su ɗaga har kuma su sai rinjaye illa dai turbar ita ce aka kuskurewa muna ciki ba ma ciki wanda za yi wannan yunkurawar da su amma dai inda san mu ba da gudunmawar mu ita ce ni kai ke shi ita daga cikin al'ummar musulmi mu tsayu ‘ya'yan da muka haifa muga sun tashi a kan turbar da manzan Allah ike so ‘ya'ya su tashi a kai mun shirya wa gaban miki ko bayanmu da ke biye da mu mun ce gaba abin da za a rayu na gaba in mun ce bayan tafiyar mu wanda za su biyu sai zama mun yi shirin da ‘ya'yanmu za su taso sun fahimci rayuwa da duk wasu tsiyataku da ake kullawa da sunan wato karatun boko kuma kamacinsu su yi su iya su fahimce shi su laƙance shi da wasu tsiyataku duk su san su ba don su yi tsiyatakun ba kamar da ya faru da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam zai fa ce ina tambayar manzo game da sharri ba dan in yi ba sai dan gudun kada ya cin min ya same ni su san duk abin da ke ciki na daidai da na ba daidai ba su ɗau wanda yake mai amfanin na ƙwarai su aiki da shi na banzar su watsar da shi su kuma zo su san addinin musulunci kyakkyawar masaniyar da duk inda ka taɓa za ka san cewar ba kan wallasa ba ne su sun fahimci abin da suke amma ba a kira ka ko a yi tattauna da kai za ka wakilci musulunci babu abin da ka kware a kai sai tallan rake daga safiya har dare ko kuma tallan wato ainihin ganda kuma ce wai ana magana neman zo ka ci musulmi sai ko dan jarida zo ya doda na maka speaker ka ce kai a ganin ka kaza kaza kuma a sashi a cikin rediyo a matsayin ra'ayoyin musulmai to sai mun shirya wa wannan shirin mu a yanzu akan kanmu abinda muka san ne na ba daidai ba mu watsar abinda muka san zai ciyar da addinin mai ciyar da mu gaban mu riƙa kan mu raina shi sannan ‘ya'yanmu su tashi da salon da ya fifici namu wajen fahimtar addini da aiki da shi don karantawa da iyawa baka aiki da shi ba shirme ne to muka ƙoro da matanmu da ‘ya'yanmu akan wannan tsari zuwa jikoki to za mu kyakkyawan ƙarshe mun yi shirin da wasu mu ko mu ba mu gani a idan mu musulunci ya rinjaye ya fi ƙarfin duk tsiyatakun da ake ba to ‘ya'yanmu da jikokinmu za su gani wannan shine ban abin da ya kamace mu dage da tuba akan abin da muka yi wa Allah da ya wuce mu kiyaye kuma sake masa abin da bai su. sannan mu tsayi wajen waɗanda suke ƙarƙashin kulawar mu da haƙƙin mu tarbiyyantar da su mu tsayi akan tarbiyyar su ce kyau to ka daɗa ka ka rage kan nan kamar lokaci kaɗan ko ba a kai ga lokacin da su za su yi komai ba to mu dai kan mu mutu sai mun ce alhamdulillah da abin da muka to wanda take babban mafita akwai mafita a koma ga Allah a yi abin da ya ce a tuba akan abin da aka yi na ba daidai ba a riƙi hanya ta gaske wanda yake sana'ar kafintanci ikiyayi gaya mutum kuɗin katako fiye da yadda yake ikiyayi ki ɗauko wato ainihin katakon da ya riga ya mutu saboda za a naɗe shi da wato ainihin yadi ki saka a ciki ya naɗe wanda yake kafintanci ikiya inda yake wato kanakanci yi su daukan abin da yake wato ainihin mara kyau dan dai an ga da dama damansa bai gama mutuwa bai sa maka ya sa maka sabo kuma ya caje ka kuɗi fiye da na yadda ya kamata na aiki wanda wato ainihin mace take sai da nono ta kiyaye wato ainihin samun madara awo ta zo ta yi ta nemo wato ainihin nono mai kyau wanda bai wuce kofi biyu uku ba ta yaryada a kan wancan don in mansa ya taso a ce ai duk daga sama har ƙasa duk nono ne sai ta daina wannan wanda za ta wato anin ko wanda zai haɗa manja da gasara a markaɗa a cakuɗa a wato juya a je a siyar sai ya daina wannan ba za su ƙirgu ba gasu ba za su ƙirgu ba tela ya rage maka yaji yi wa ɗansa riga da shi ko isiyar da wani ɓangaren daga ciki waye duka duk sai an daina kuma ce ake a yau na samu alheri ina ka samu alheri kasuwa ta yi yau ai ka za ka je ka kuma ya za ma kai addu'a ta karɓa daga shi muna ta karanta manzo na ga mana mutumin da duk alamun karɓa wato sababai ko kuma ce ladaban karɓa addu'a duk sun tattara gare shi amma ki karɓa addu'a gashi matafi ana karɓa addu'a matafi gashi mabukaci ana amsa wa mabukaci gashi ya kira ubangiji ba shirka ba ya rabbi ya rab ko sannan gashi alama ta wato ainihin wanda yake ba wani jin kai ko wani abin nan saboda mabukaci amma aka ce ba za a amsa ba saboda mai abincin sahara abin shan sahara suturarsa haram haka fa muke ƙarshen lalacewa mafi muni ƙur'anin da ba mu da sama da shi shi muke takama da shi duk duniyar har lahira zancen ubangiji da babu ya shi amma wai a buga shi a je a ɗauko shara ofis takarda sharar ofis a yi masa bango da ita ko kalanda ta 'yan siyasa da festa festa da aka riga aka gama lokacin sa ya wuce a juya gurin da ba rubutun a rubuta innahu la qur'anun karim a rufa qur'ani akwai wannan al'umma ake ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu ga wannan abin da muke gani ba ka cika rediyo ka cika gari da cewar ba mai kauna annabi kamar ka ka kare a waka kuma an ɗauko hadisin manzo an buga ka je ka nemo shara ofis kai ma bango da shi saboda martaba manzo zai karɓo da gaske kake abin da kake faɗa ƙarya ne a ɗauko hadisin manzo ko kuma ƙur'ani filat ɗin da ake buga shi ya goge ya dasa shi wata aya ta fito wata bata fito ba wai saboda kadda ka sake riba da zaka samu za ta yi ƙasa sai ka sayar a ko a karanta daidai ko ka a karanta daidai a je kai ka samu ka. wallahi ba za su yi ma amfani ba kuma za ka yi bayani a gaban Allah to haka fa muke ai wani abin da kuka gani fa kaɗan ne inda a ce iya yadda muke haka Allah zai mana wannan abin da kuka gani kaɗan ne to ka dole sai mun sauya abin duk da ka san kana na ba daidai ba ka bari ka kwatanta gaskiya ka riƙe amana amma a waye gari ba ga jami'i na hukuma ba ga mata ba ga ƴaƴa ba ga tsofaffi kowa rashin gaskiya ka je hukuma za ka yi abu ka je hukuma ka ɗauki kuɗi maƙure ka miƙa rasid ce ba rasid ba ka yi da mu ba ne kana zuwa kuma wa shekaru a ce da kai an ta ransu fa ka tafi da kuɗinsa wanda kuma ya tarar ba yadda zai yi masa bayani ya gamsu ka bani kuɗi haka zai ce maka haka ba muke ta yi ka je ka kai kara a ce ka kawo kuɗin biro da takarda bayan kuɗin biro da aka bayar tun wata da watanni suna nan ba su kare ba an cinye su ba haka yake ba kuma wai waɗannan su ne wakilan musulunci kana jin cewar kana da wakili a jami'an tsaro na soja na polis na immigration na custom kaza waye duk su ne a ciki ba Tana zuwa abin da yake tani mai zai samu a gurin in ba zai samu ba ka ƙara magana musuluncin ka da da faɗa annabin ka da wani da ayar qur'anin ka ko kafu kowa hadda za ka yi ka fita daga ofis ɗinsa ba abin da zai baka haka fa miki su ka gyaran shi ne mu watsar da wannan halin da muka ɗauka mu ɗauki na gaskiya tsarin da addinin mai zo mana da shi za mu gaje ta Allah ya sa mu dace su na azumin da aka je a na yake cewa batun azumi da sarki yake cewa ai azumi guda uku laraba alhamis juma'a don fatan wannan halin da muke ciki allah ya yi mana ya ce wannan ba matsala ne abin da na fahimta daga wannan abin da sarki ya yana da masaniyar cewar a musulunci kana iya kama kafa ka yi tawassuli da wani aikin kirki da kai wa Allah ka roƙi ya yaye maka wani abu ko ya baka wani abu kuma ya maka bisa kyautata masa zato a matsayinsa na jagoran musulunci da musulmi ya faɗi wannan magana in ka kalli ta da wannan madafa kai Allah ba zai tozarta da kai amma in ya ɗauki wannan salon shine salon yi a duk sanda wani abu makamancin wannan ya zo sace da shi to ya kamata kai kuma mai maka nasiha kar ka takaita abin iya musulunci da ya zo cewa duk wani aikin kirki da bawaye zai iya kama kafa da shi ya roki Allah iya ya maka za ko ya bashi kaza ka shi da sa cewa to ƴan uwa muna sanar da ku duk wani aikin kirki da ka san kane wa Allah tsakaninka da Allah ka yi tawassuli da shi ka roƙa mana halin da muke ciki Allah iya ya wanda yake iya azumi je in kuma da ulsa sauka lafiya yi ta nafilar sallah a shi matsalarsa ba ulsa bace ba shi tashi na baya yi wa a gurin sai kwanta sai asuba yake tashi to tunda da hali ba da wani abu sadaka a'a ina da kokarin karanta alqur'ani a can ne da yake laba laba to shikenan a yi sauka a roki Allah saukar da kake yi duk sati to in ka kai karshe ka roka mana Allah ya yi mana matsalar da muke ciki a fahimta ku wannan ba matsala a ciki kuma ya la'arkari cewar za su faɗo a cikin ranakun hasken wata wadda ma asali manzo ya zo mana da wani yin azumi a ranakun hasken wata ya ga abu hulara kakka bari su rika wuce an fahimta ku in ka ta masa to ka kalla abin da wannan babu laifi in kuma ɗaya daga ciki ka ɗauka kai kace to shi kenan an dace dama alhamis kana azumin ka kuma cikin kwanakin da ya faɗa alhamis ta ratsu kai bar kai ɗaya ba wanda zai ce da kai dan ko ce dan baka uku ba su ba lafiya nan Allah iya yi mana abin da mai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu